alladina yukazzibuna sune waɗanda suke karyatawa bi yawmil jazai da ranar sakamako daman addinu yana zuwa da ma'anar aljaza ko yawma idhi wa fihim Allah dinahu alhaq kaga addinu aljaza maliki din bi ma'ana maliki yawmil jaza ko dan addinu shine aljaza shi ya yasa ma ne yace allazina yukadzibuna bi yawmil jazai su ne waɗannan waɗanda suke karyatawa biyaumin yawmil jazai da ranar sakamako ya yace allazi yujazi fi Allahu ibadahu allazi wanda yujazi fi Allahu ibadahu wanda Allah zai saka wa bayinsa cikinsa allazi yujazi fi Allahu ibadahu wanda Allah zai sakanta wa bayinsa cikinsa ala a'malihim akan ayyukansu fi duniya a duniya ala a'malihim akan ayyukansu fi duniya a duniya waɗanda suka aikata a nan duniya kenan ku? na sha biyu malin ya ce wa ma yukazzibu bi dhalika al wa ma bi zalikal al illa kullu mutajawizin da hududin layi kasirul asa wa ma kan zibu bi zalikal yaumi ba kowa ne ke karyatawa da wannan yini ba wa ma kan zibu bi zalikal yaumi ba kowa ne ke karyatawa ga wannan rana ba illa kullu mutajawizin bi hududin layi face dukkanin mai ƙetare dokokin Allah mu'tadi na fim kenan eh mu'tadi shine al-mutajawis wanda ke ƙetarewa an ce ga shi kada a yi saban Allah a yi kaza sai ya saba wa Allah an gane shine illa kullu mutajawizin face dukkanin wani mai ƙetarewa bi hududillahi ga iyakokin Allah ga dokokin Allah kasirul asam me yawan zunubi kasirul asam al'isim shine guda ɗaya ko al'asam laifuka zunubai al'isim al'asam da yawa ke kasirul asam me yawan zunubai aya ta goma sha uku malam ya ce idan a alaihi ayatuna almunazzala idza tuqra'u alayya ayatu ayatuna ku? tuqra'u kaga bina'u lil majhuli ne sai zamanto na'ibul fa'il shine ayatuna ko idza tuqra'u alayhi ayatuna idan aka karanta ayoyin mu gare shi almunazzala waɗanda aka saukar ababen saukarwa almunazzala ababen saukarwa ala rasulina ga ɗan aikinmu ala rasulina ga manzanmu ƙara sai ya ce hiya a ƙasisul umam hiya a ƙasisul umam ai su tatsuniyoyi ne al'ula hiya aqasisul umamil ula ai su wa'annan tatsuniyoyi ne na mutanen farko an gane shine aqasisul umam ai su ɗin tatsuniyoyi ne na mutanen farko walaisat min indillahi ba daga gurin Allah suke ba walaisat min ba daga Allah ba idza tuqra'u Alayhi ayatuna idan aka karanta ayoyin mu gare shi almunazzala ababan saukawa ala rasulina ga manzon mu qala sai yace hiya aqasisul umamil ula su tatsuniyoyi ne na mutanen farko na al'ummatan farko kenan walaysat min indillahi ba daga wurin Allah suke ba aya ta sha hudu malam yace laysal laisal amru kama tasawwara haula il mukazzibuna kalla bal ke eh kalla bal haka ne kuwa kalla bal ne eh. ina ne kalla bal rana kenan wake eh. kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna ko eh. Allah da ya ce bari dai ba haka ba wato zuciyarsu ce ta tsatsa gane saboda abin da suka kasance suna aikatawa shi yasa zuciyarsu ta yi tsatsa shine nan malam yace laysal amru kama tasawwara haula'il mukadzibu al'amarin ba kamar yanda waɗannan masu ƙaryatawa suka suranta hmm. al'amarin ba kamar yanda waɗannan masu ƙaryatawa suka suranta bane hmm. yace bal ghalaba ala uqulihim wa ghattaha ma kanu yaksibuna yace ai bal ghalaba ala uqulihim yayi rinjaye an gane ghalaba ala uqulihim yayi rinjaye akan hankulansu wa ghattaha ya kuma lullube hankulan wa ghattaha ya kuma lullube su su hankula ma kanu yaksibun abin da suka kasance suna aikatawa an gani bal ghalaba ala uqulihim bari dai yayi rinjaye ga hankulan su wa ghattaha ya lullube hankula wannan ha'u damir din nan ta'udu ilal al-uquli kenan wa ghattaha an gani ma kanu yaksibu ai laysa al'amru kama tasawwara haula'i al-mukaththibin ai al'amarin ba kamar yanda waɗannan masu karyatawa suka suranta bane bal ghalaba ala uquli bari dai yayi rinjaye ga hankulansu wa ghattaha ya kuma lillibi su su hankulan ma kanu yaksibun abin da suka kasance suna aikatawa min al-ma'asi na saban Allah malam ya ce falam yubsirul haqqa falam yubsirul haqqa bi qulubihim malam ya ce basu ga gaskiya ba da zuciyoyinsu falam yubsiru al haqqa basu ga gaskiya ba bi qulubihim da zukatansu da zuciyoyinsu Ba su ga gaskiya ba da zuciyoyinsu wannan ya nuna kenan da zuciya ake ganin gaskiya ko shi yasa zaka ga Allah ya ce fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur gani sha'an kuri ba su gan gaskiya ko ba su gan gaskiya ba ba su ga gaskiya ba okay falam yubsiru al-haqqa ba su ga gaskiya ba an gane bi qulubihim da zukatansu da zuciyoyinsu na sha biyar kuma malam yace haqqan إنهم عن رؤية ربهم يوم القيامة لممنوعون شيني منيني إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون آه. شيني كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون شيني يتي حقا كسكياني حقا يا تبتا إنهم لن ليسوا عن رؤية ربهم dangane da ganin ubangijinsu yawmal qiyamati ranar alkiyama lamamnu'u na ababen hanawa ne wato za a hana su ga ubangijinsu an gane za a hana su ga ubangijinsu shine haƙƙan ya tabbata ko gaskiya ne innahum lalle su an ru'yat Rabbi. dangane da ganin ubangijinsu yawmal qiyamati ranar alkiyama lamamnu'una lalle ababan hanawa ne shine la shine lamahjubuna kenan sai aya ta nawa ta sha shida ko eh, thumma innahum yasalul jahim thumma innahum yasalul jahim thumma innahum ladakhilun nar ladakhilu an-nar thumma innahum ladakhilun nar sa'an nan lallai su masu shiga wuta ne thumma innahum lallai su la dakhilu annara lallai su masu shiga wuta ne yu'anuna harraha za su ringa jin zafinta yu'anuna abin da kake yake damunka kana eh, filin ɗinsa an gani. Mm. yu'anuna harraha za su ringa filin din zafinta shine yu'anuna harraha za su ringa jin zafinta sai aya ta nawa ta sha bakwai shine menene ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال هذا الذي هذا الذي كنتم به تكذبون ما ثم يقال له هكذا يوم القيامه summa yuqalu lahum sa'annan za a ce da su yawmal qiyamati ranar alkiyama taqri'an lahum dan kwankwasawa gare su shine taqri an gane da shi da at-tawbih duk kusan ma'anar su an gane da kuma da da an gane taƙari allahun don ƙwanfasawa gare su sai a ce musu hadal azab hadal azabun ladila ke tumuhu huwa ma kuntum tukazzibu na bihi fi inda ma yukhbirukum bihi rasuluku sun mai ƙalu lahun sa'an nan a ce da su yau malkiyamata rana alkiyama ta ƙari allahun don ƙwanfasawa gare su a ce hadal azab wannan azaban allazi laqitumuhu wanda kuka haɗu da shi hadal azab wannan azaban allazi laqitumuhu wannan da kuka haɗu da shi ko wannan da kuka haɗu da shi huwa ma kuntum tukazzibuna bihi shine wanda kuka kasance kuna ƙaryata shi fi duniya a duniya indama yukhbirukum bihi rasulukum yayin da manzanku yake ba ku labarinsa yukhbirukum bihi rasulukum yayin da yayin da manzanku yake ba ku labarinsa haka za a ce musu na sha nawa na sha takwas ko shi ne mai kalla inna kitab al-abrari na fi illiyi ya ce laisa al'amuru kama tasawwartu min annahu la hisaba wala jaza'a inna kitaba ashabi ta'ati lafi illiyin ya ce laisa al'amuru kama tasawwartu al'amarin ba kamar yadda kuka suranta ba ne shine laisa al'amuru kama tasawwartu al'amarin ba kamar yadda kuka suranta ba ne min annahu la hisaba na cewa babu hisabi wala jaza'a babu sakamako ba kamar haka ba inna kitaba ashabi ta'ati lallai littafi na ma'abuta da'a wa Allah na ma'abuta biyayyar Allah lafi illiyin lalle yana cikin illiyin sai na nawa sai na sha tara wa ma adara kama illiyun ko wa ma a'lamaka wa ma a'lamaka ayyuhar rasul ma illiyun me ya sanar sheka ya kai wannan manzo abinda ake nufi da illiyun ma a a'lamaka meye ya sanar da kai ayyuhar rasul kai ya kai wannan manzo ma illiyun me ake nufi da illiyun sai na nawa sai na ashirin ko shine menene kitabun marqum kitabun marqum shine inna kitabahu lallai littafinsu maktubun abun rubutawa ne maktubun marko min tarqim ko ya zana shi shine aka samu raqam inna kitabahum lalle littafin su maktubun abun rubutawa ne la yazulu zai gushe ba la yazulu baya gushewa wala yuzadu fihi kuma ba a dadawa cikin sa wala yuzadu fihi kuma ba a dadawa cikin sa wala yunqasu kuma ba a ragewa inna kitabahu lalle littafin su maktubun abun rubutawa ne la yazulu ba zai gushe ba wala yuzadu fihi ba za a dada ba cikin sa wala yunqasu kuma ba za a rage shine illiyin wa ma adraka ma illiyun eh shine to kitabu eh kitabun marqu jawabu ne ke na shine fasara kitabun marqu kaga wannan yana daga cikin tafsirin qur'ani bil qur'ani fassara alqur'ani da alqur'ani an gane shikenan ko ko a eh, eh, ci gaba eh mu ci gaba adam ah, da mun tayi wurin ke ina yashhaduhu al-mukarrabun eh eh a nan kenan mun ai mun tsaya kenan a 20 eh ne mu mashi eh ba mu ba yayi kuma shi kenan sha eh mun tsaya a nan 20 yau eh, sai wannan a wani babi ne ma don eh, shiga babi na sabon babi ne fiko eh, sabon babi ne na باب الذكر العفو والصلاح Thank you. إيه. Washington. Adesso il calcino lascia prendere a Cini Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم za mu tashi babu zikiri a kima salati rabbi ga eh da haka haka a ah, baya Tá último. Pode deixar. babos e

yace wa fi lafzin a cikin wani lafzin kuma yace ma kunna na'rifu ma kunna na'rifu idza as-salatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ma kunna na'rifu kasance a sani bibi in idza as-salatu rasulullah

Mình đã

Gracias.